ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون sannan ranar alkiyama ana tsorata su a ce wannan azabar da kuka gamu da ita ita ce wadda kuka karyata afkuwarta a duniya lokacin da manzon ya ba ku labarinta